Washington, D.C. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 28 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan illolin shakar hayaki musamman ma a lokacin girki da itace. masu sauraro idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa a kan illolin da ke tattare da shakar hayaki musamman ma a lokacin girki da itace. Za mu ci gaba a wannan makon. A cikin shirin namu ne ya wakilan sashen Hausa a Ghana da Najeriya sun haɗa mana rahoto na musamman akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya ƙasar Ghana domin jin ci gaban rahoton wakilin sashen Hausa Hamza Adams akan wannan batu. Wani rahoton da hukumar da ke kula da harkar kiwon lafiyan jama'a nan ƙasar Ghana ta fitar a baya-bayan nan na cewa akalla mutum dubu ɗari bakwai ke rasa rayukansu a kowace shekara a ƙasar Ghana sakamakon shakar hayaki yayin da suke da kuwa. to sai dai wani bawan allah dan asalin tarayyar najeriya da ya kwashi shekara fiye da ashirin yana sana'a na gashin nama ya gabatar da nasa sukaci bisa amfani da ice da gawayi da yake yi gurin harkansa na yau da kullum sunan je alhaji yusuf ina sana'ar nama ne kuma da na suma ba yau ba dan aikin ga da na suma dai ya kai 20 years ya ma 20 years amma dai aje 20 years ko ba haka ba sai ni ina gasa nama daga baya ni zo ina yankan shanu amma sir har yanzu gashin ma ba bari ba ina yi yanzu bari mu mai da hankali kan gashin nama da kake da me kake amfani gurin wato gasa naman din gasa nama muna sa gawayi muna gashi da shi ko ichi din to eh, wurin zabke nama don na san naman ne eh, shakka ba kuna eh, zabkewa ne tuna ku gasa ko ba haka ba eh kamar irin hanji hakan ga ko wani tumbi irin wanda mun san zai yi karfi shi muna iya masa ice saboda ya nuna da sauri sannan wasu na aikin naman eh, jijiyar nan mai karfi shi kaga shi gawayi bai nuna shi da sauri dole sai ka yi sai ka sa ice in ka sa da ice kai abin akwai wani dubara da ake mai wani ana ce mashi kanwa in kasa komi karfin nama ya yi nama ya bari nama ya nuna da sauri shekara ashirin da kake wannan aiki eh, baka sauya hanya da kake yi na zabke naman ba eh, da icin kake amfani ko ba haka ba? Eh, ice dai daga icin da dai sai gawai eh da ice muke amfani da shi inda mun sai irin wannan na mai taurin nan dole mun samu icce. to mu duba ta fuska na kiwon lafiyan ku wannan sana'a an shafe shekara ashirin kenan ana yi shin an taba tuntubar likita cikin wannan lokaci sakamakon wani abin da yiwuwar kake ganin yana da nasaba da hayaki da kuke shaka sakamakon wannan aiki eh daga shi kasan jikin mutane ne kowa da irin lafiyar da Allah ya ba shi ta jiki ko ba haka ba wani ko shekara nawa duk aikin da kake na zahin wuta ko wani abu bai taba shi amma wannan nan yayi wani wata guda ko wata biyu ma sai ka ga zafin nan ina ya taso ma shi bari sai ya zo asibiti ko ya sun kuma gwada mai gaman yake eh, nisan taurautar nan kadan kwana biya in jiki shi ji dama kana sai ci gaba da aiki. Kana daga cikin masu aka aka tafiyan ah, wannan zaure na gasa nama da ke unguwar Abuja Line a nan a birnin Kumasi. Shin wannan abu ya taba cikawa da kai ka taba zuwa asibiti sakamakon hayaki da ah, ya kashe ka? Eh to asibiti dai ka san ko kana aiki irin wannan hayaki ko ba ka aiki. Ko ya ko wani lokaci da za ka ji jikinka ya sake ma ka yi kai ka yi ka je asibiti. Lalla in ka zo ko da bi ka wuce ma wani na nan ba aikin shi bane amma sun yi su gora mai kamar hayakin nan ne da ya shaka shi ya bashi wannan abin a ciwon dan shi shi ne santa daga abin ga amma wani kuma na nan modin tontin gada na gaya maka bai taba ma wani kasala ya zo a ce mai ga illa hayakin gane ko wani abin ga bai taba yi ba Abdu kai zatin kanka fa ka taba fuskanta wani matsala makamancin haka da yi sanadiyar zuwanka asibiti. kwarai kuwa ni na taba yi lokacin sai na gasa nama daga wurin ababulan batu an yi gwada min zafin nan ne kafin murhu muke aiki shi kafin kuma kuya ya zahin ya taba ji abin zanka ki wannan dai ana yi asirin a gwada maka maganin da ka dinga sha in dai kana wannan aikin na zafi kaga kwana biyu kwana biyu duka kayan ko ka ko abu sai ka sai ka sha kaji yadda yadda yadda lamarin yake akwai wani dabara da kuke gani nan zuwa gaba za ku yi domin ganin kun daina amfani da ita wato eh, ice wurin gasa nama yanzu ma kaga wurin gashin mu ma yanzu akwai dabara da muka dauko kuma yayi mana sauki dan da muna amfani da farfoto ne irin farfoci wanga muke amfani da shi yanzu kuma duro muke amfani da shi duron nan kuma in ka sa duro haka ka ka dauko wani murhu ka sa ciki kaga zafin nan be be abin ganka yanzu dai gaskiya ba lillahi alhamdulillah wanda wannan mun ka dauko wannan abu kuma mun ga shi ya yi muna sa dan duron murhun ga in kana yi zafin mutan duka ina mi ina nan hausa kan kadi amma da mun ka dauko yanzu sai mu yi duron nan mu sa ke shi ciki mun ka sa ken shi nan ciki mun ka sa gawayi kaga ken duron nan zahin bai taɓe shi balle haye mai ya kai gare ka. To ko me masana bisa harkar kiwon lafiya ke faɗa game da matsala na shakar hayaki? Na tuntubi Dr. Hassan Abdulmalik gade bayanai da ya mini bisa illoli da shakar hayaki ke magangan jikin bil'adama. Ga White City Hospital daga Techiman Boko kuma sai Ghana. Masha Allah Dokta mu duba eh, wasu irin cututtuka shakan hayaki musamman ma eh, ban sani ba ko hayakin akwai wanda ya gurbata akwai wanda in ka shaki za ka samu ainihin lafiya sa'annan hayakin ga baki daya wasu irin cututtuka yake haifarwa. To na farko dai shi mu ce eh, muna da wani bana ce soyi abin end product. Ha misali mu duba ba haima end product ne na lokacin da muka ci abinci. shi yana da amfani domin ana ya samun gas a ciki biogas amma muka duba ma husari shi kuma muna samun biogas ciki amma end product na ayaki ko nan itace ko ko nan tayi ko menene aka kona ayaki bai da amfani ga mutum na ga ciki eh, ciwon da ake samun cikin hayaki na farko shi mu ce emphysema sa'an nan kuma kamar bronchitis bronchitis shine kamar ciwo na abin zukiya to shi bronchitis eh, emphysema wani irin ciwo ke emphysema abin ga wuya samun wurin baya ana huci da kyau matsalar numfashi numfashi shine emphysema sa'an nan kuma ako wani abin da ke fito cikin ayakin na ana kiran shi wai hydrocarbon hydrocarbon na muna da shi guda biyu muna da monohydrocarbon monohydrocarbon nan shi bai da wari wannan ai ina fito cikin hayaki ne bai da wari odless sa'an nan kuma sa'an nan ba gani amma kuma yana da hatari sosai to shi abin da yake sabbatawa shine yana sa hankalin mutum ma ya bata yana bata hankalin mutum sa'an nan kuma yana bata zuciyar mutum sa'an muna da kuma eh, poly aromatic hydrocarbon shi muna fito cikin hayaki ne shi in kaji hayaki kaji warin hayaki to shi ne hydrocarbon shi shine eh, aromatic aromatic hydrocarbon ka gane to shi nan abinda da yake sawa ne ina sa ciwon daji domin carcinogen ne muna rana ce shi carcinogen carcinogen kuma wadda access inducing cancer wai ah, kwari ne ko in ce is a form of abin nan sanadari wanda ke sa mutum ya samu kansa kowane abin nan eh, type of cancer duka e don shi na da hatari sosai dokta na fahimce ka eh, in kana yawan shakan hayaki musamman na ice wanda ake kona roba ko ainihin tayan mota da dai sauransu ka ka kamu da irin cututtuka kamar daukewar eh, numfashi ko ba haka ba sa'annan kuma ka ka kamu da ainihin wato kansa ah, da all type of ciwon daji especially muka ga ah, ciwon daji da ke samun mata su yawa hayaki ke kawo shi amma ba mu sani ba domin lokacin da suke dafa dafan abinci suna aini ta'ammuli da itace ne suke abinci kuma suna cikin jadi ne jadin kuma ya enclosed. ba ventilation ba wurin da abin na iska ke shigowa shi yasa suna shakan suna shakan wannan ayakin nan ne kowane lokaci kuma in abin ya jima shi ke kawo ciwon dajin kuma ciwon daji kuma yana karewa ne ga mutuwa na'am akwai kuma wanda ke da nasaba da tabin hankali ko na'am tabin hankali shine muka ce kamar shine mono hydrocarbon ko hydrocarbon mono hydrocarbon ka gane mono hydrocarbon nan kamar shi muka ce kamar yana fito cikin yaki ne amma bai da wari sa'annan kuma bai da kala amma kagan ayakin da muke gani nan kaga yana da kala ko to kalan da muke gani nan shi shine aromatic na polyaromatic hydrocarbon to amma wanda mono na guda kenan mono eh, da alshi na latin shine guda shi sa ba ka gani amma shi mai na da hatari sosai ma ya kusan ma ya fi wanda ke sabbata ciwon dajin shi sa ya kamata a duba sosai wanda Eh, in dai kin dafa abinci cikin jadi ki make sure jadin da daki dafa abincin a ko ventilation ko iska na shigowa sosai sa'annan kuma bayan kin girka abincin ki saura cikin jarin ki fita lokacin da ka saka ma abincin ya kusa nuna shi ki zo ki duba sa'annan ki fita kuma in da ki aka nan kuma ki sa nose mask nose mask mu muna da shi biyu muna da industrial nose mask muna da wanda ake shi hospital da wanda ake sayarwa muka san lokacin da covid ya zo mutane ke sawa mun san shi kuma amma akwai na ainihin industrial Eh, shi nusmasin shi ne ya kamata a sa wannan ke kiyayewa ayakin bai shiga amma shi nusmas da muke yi su na hospital ndi shi dai ba iya a yi ta'amuli da shi lokacin da ake fuskantar hayaki. Eh, na kai ziyara wasu gurare da dama eh, babbaka waɗanda suke amfani da taya wurin ainihin gasa nama sa'annan kuma na kai ziyara gurin waɗanda suke amfani da ice wurin gasa kifi da gaba daya na ji na tarar da su akalla hamsin ne ma suke wato wannan sana'a sun bayyana cewa sun kwashi shekara fiye da ma ashirin wasu daga ciki suna wannan aiki kuma sukan iya su asibiti ma a ce suna shan tabar sigari ko wani abu makamancin haka sa'an na kai ziyara wani maɗuguni sun bayyana cewa akwai waɗanda suka kasance makutansu ne da suke kona roba da tayoyi don saboda Eh, fitar da wato eh, karafe a ciki kasancewa su kuma sana'ar su kenan to dare suke aiwatar da hakan ya sa mutane da dama sun fuskanci matsaloli suka isa asibiti sai a ce suna shan taba ko wani makamancin haka a ma wasu da suka yi ikirarin cewa eh, mutuwan da suka yi sanadiyar shakan waɗannan hayakin ya haifar da ma rikici har aka kashe mutane hudu a wato wasu shekaru ka gabata ban sani ba wani shawara za ka baiwa waɗannan mutane da suke shakan hayaki ko kuma akwai wasu magunguna da mutum za ka ringa amfani da shi eh, mukaddara ka daina shakan wannan hayaki za ka yi amfani da shi domin ka samu saukin wannan matsala da kake fuskanta na hankali na cutar daji eh, na ɗaukewar numfashi. Na farko masanan kimiyya suna cewa wai a shakan hayaki kamar one hour awa daya yana daidai kusan kamar kasha eh, sigari ne paket uku shi sa gaskiya ne to amma na farko abin da ya kamata a yi ne shine masu wannan matsala suka te hospital aka ce kamar suna tare da ciwo as a result of hayakin to na farko abin da ya kamata su yi ne su make sure kamar ba su komawa su ainihin tunyanna kansu a cikin wannan matsala to sa'an nan na biyu ba mu da ce a gashi ga magani dai domin ka samu abin nan shi dai a individually in shi ce hospital ne dokta ya examine shi abin magani da ya kamata ya bashi ya bashi amma ba da ce kaman gashi ga magani kaza te ka sha domin kaza wani kuma ne in dai ciwon daji ne kuma ko kuma irin anyan kuma da ya kamata a bi na'am ka shi wani shawara zaka baiwa ainihin masu amfani ko masu fitar da hayakin musamman masu eh, eh, eh, ainihin kona ice sa'anan ko masu amfani da ainihin wayoyi da tayoyi ga baki nan balma masu ainihin amfani da suke gasa nama da abin nan ka gasa nama in ya jima a ko su kamika da kiftoci ce hydrochloric amines. hydrochloric amines shi kuma carcinogen ne muka ce carcinogen shi ne kamar da a cells inducing cancer in kana yawan cin naman da aka kona kana ka samu kansa shi sa wayanda suke kona nama da aikin hayaki dai to abin da kamata su ne su samu shi industrial ah, maskan su ta dunga sa shi lokacin da suka kusa da hayaki sa'annan kuma su je nisa su je nisa cikin daji su yi wannan aiki kan su kusa da wurin da mutane suke rayuwa Eh, Dokta muna godiya kwarai da gaske da ka samu dama muka tattauna da kai a hali. Ni man na godiya sosai. Salamu alaikum wa rahmatullahi Na ji tausayi ana To ya aka dan aure me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna Raba Rabana ya yi ku, rabana ya yi mu. akan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga kabu kabu sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na talaka ranka na ji tausayi ya'yana na ji tausayi ya'yana kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko haƙorin shi zai buto yana mura da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matar jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu leƙa najeriya inda rashin samun tsaftataccen makamashin girki ke ci gaba da sanya mata da ke girki da itace cikin illolin da ke shafar lafiyar lafiyarsu wakilinmu daga abuja alhassan bala ya haɗa wannan rahoton malama sa'adatu isa kenan mazauniyar unguwar kudundumau mai nisan kilomita ɗaya da rabi daga unguwar masu kuɗi ta asokoro a abuja babban birnin tarayyar najeriya take ƙoƙarin rura wuta a murhu na biyu don yin girki yayin ƙoƙarin rura wutar ta sanya leda sannan ɗanta ya miƙo mata ledoji a inda ta sanya su saman itacen ta cinna musu wuta itacen ma baya ce, duk sai wahala wallahi Allah ka kama na ɗauki duk da hayaki a ɗakin girkin da aka yi da fallon kwano malama sa'adat da abokiyar zamanta na zaune a ciki suna mammatsa idanu saboda hayakin shin malama sa'adatu isa fata tsoron hayakin na iya mata illa eh wasu zaka ga sun je asibiti haka yanayin wani aka ji an ce ko yanayin hawan jini ko ciwo haka zaka ga mutum ya kamu da ciwo sosai idan aka gwada shi sai a ce da ban ya yi aikin wuta haka shine yanzu abin ya zo yake tambayan shi sa'adatu ɗaya ce daga cikin dubban mata a najeriya da suka dogara da itace ko ƙona leda domin girka abincin da za a ci a gida jami'an lafiya sun ce wannan lamari na ɗaya daga cikin ɓoyayyun hanyoyi da ke janyo mutuwar mata ko samun sankara ko kuma samun matsalar haihuwa. Dr. Abdulshahid Sarki ƙwararren likita ne a asibitin ƙasa da ke Abuja. duk lokacin da mutum ya shaƙi wannan hayaƙi din zai sa hanyoyin ah, iska ɗin tattoshe toshe sannan mutum ya zo da ah, matsala irin ta wannan sannan kuma ah, abin da yake kawowa shi kuma bayan ya ɗauki lokaci mai yawa shine iya kawo abin da ake cewa kansa ta, ciwon daji na shi ainihin huhu babban darakta a hukumar kula da lafiyar muhalli ta najeriya wato nazariya farfesa aliyu jauro ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi wajen wayar da kan al'umma kan illar shakar hayakin to a matsayin mu na hukuma abinda muke yi shine muna kokari mu wayar wa jama'a kai kan wannan illan amfani da shi saboda su daina saboda in ka duba ka ce karkara abinda ya sa mutane da suke amfani da shi akwai talauci a karkara ba za ka je ka gana sai da makamashin gas wanda shine ya fi tsafta ba hukumar lafiya ta duniya dai na kokawa kan illar shakar hayaƙi ga mata da ƙananan yara musamman a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Duk da haɗarin da ke tattare da girki da itace da kuma leda, mata da yawa kamar malama sa'adatu za su ci gaba da amfani da su ne domin kuwa a halin yanzu ba su da zaɓi. amman fetur ya yi tsada kanan zuri ya yi tsada da na ga layo da na dakata ne kallo ah, babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar tallaka daga kabu-kabu sai dai taksi su ne motar tallaka su ne motocin na tallaka ranka ne na ji tausayi 'ya'yana na ji tausayi 'ya'yana na kwalla sai da na ta yi asibiti na ga mata zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko haƙorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matar soja ko cikin musuloli babu sai dai matar talaka na je tausayi na yi kuka na je tausayi 'ya'yana tausaya mana hakan kuma talaka matar shi da Allah a tausaya mai hakan in ma na gano yan sanda sai ka ga sun tsara hanya suna biɗar cin hanci ba su tsara motar gwamna ba su tsara motar sarki sai dai motar talaka a tausaya daga yan a sai mai Kafin mu karkarar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a garam na jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta tattauna da bakwa da ta gayyato mana. To salamu alaikum sunana zuwa Ibrahim anan da magara. to malama zuwa muna so ke mana bayani a game da yadda ake yin damu dambu dami dami ake nema kuma ya ake yin dambu to dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa ka zo ka gyara ne ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara kayan ka aka nuko maka sai ka zo ka dambata abin ka dora tukunya ka ta tawasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi dambun ka in tattausa ka liƙar ganak sai ka zo ka murje kayanka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani ka meda kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka bige kayanka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka maida shi cikin tukunya mm. in na shinkawa ne mm, cikin madambaci in na shinkawa ne bugu biyu ma ya ishe shi in ya shi wuta mm. na masara ne kana maida shi bugu uku kuskus bugu ɗaya ake mata ba a kamar su albasa da da mai kin kamar su ko gishiri ko aramaji ko na ba a sawa ana sa gishiri amma shinkafa ka sa amta gishiri daga taji masaki take hmm. masara ba ta komi hmm. kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku hmm. ma da in kana so ne zaka sa ni albasa da wani mai su albasa da wani attarugu da ne duka na ji ne ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka Mm, shuka makabeji kabeji ko mm, mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba kuma da kwai masu sa wari ma suna son wari kana gyara ka da ka da wakenka duka he ka dawa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa ni to su ya ake dawa su to dawa su dai yanda ake dawa su zogale in su ce ba ta kanwa ba kake samta kana ƴalɓala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana bala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa aikan wa kake ni isassa dan ya dahu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kaɗan kaɗan wanke shi ake da kadan kadan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa yayi huta kuma daga nan sai shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zayi ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbala to kuma ai ada ta da wasu abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan a tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa sauran ruwa in kana so hasu fuwaburan duka ana sawa na kuwa hasu feti fuwa hasu karoti duka mai bukata yana iya sa kayan shi mm. yaji ma a daka yaji daban a ramaji da gishiri a gama su a daka na mm. su daga adige duka mm. duka ana sawa to lokacin da za a ci ya ne ake a hada su kamar in na saida ne ko na gida a na ci kawai na gida hmm. kamar yanzu in za ka ci kin dawa ai ko yo hmm. ai ci zaka ka ɗebo dambu ka sa ka sa a taru wannan hmm. jikin da wani jikin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan duka jera su ras mhm. shi in ka gyara albasa ka kayanka ka zuba mai a tukunya ya ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soye da ko wani kayan yaji haka na kamshi da ake sawa sai ka balbada albasa masara ne irin wannan na yanzu na shashi da ake saida mm, yauwa to kayan yaji suke ce me eh kiri sai ka balbada kayan kadan ka gishirin ka kadan balbada tunda yanzu ba amtun duka yake son aran mashi musasan mm. shi da aran mashi ake sawa ya dan bada gishiri mm. ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sabke tukunyaye eh, na daka a tarugu na sai in ka an zuba shi don kai dai duka eh duka tare kake da ka da taro da atarugun da fuwaburan iya duka da tafarnuwa ma an kana so duka yi ka gama suka dake ne mm. ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa nan ka ka zuba su a tukunya ya su dahi in ka sauke man ma ka ɗauko ka zuba yi kamshi mm. a ƙasa kenan mm. to kamar za a ci ya ne ake zubawa to kamar a gida ku kake ci a gida ko in za a ci ya ne za a yi a in za a ci yanzu kamar ya ne za a zuba in za a ci za ci mm. Mm, kamar lokacin da zaka ci abinda kake bukata zaka ɗauko ka zuba mm. in wake kike so in zo gala in shu kin kawo kin zuba yake ɗebo ji ɗinki sai ki zuba ga yashin ki a kusan ki da aran mashin ki da aka daka sai ki ɗauko ki zuba ki daidaita ki cakula ki cakula kayan ki da na jikin kingi zan diga-dige kamar nikakkar gujiya mm. ita koya ne ake cin dambu da ita diga-dige mm. dama shi ake da mai mm. in ya saki in ka ka dambun ka ka aji ka zuba shi ma ka ɗauko shi ka zuba in kana bukata ya ka hada ya ka motsa kayanka ka motsa sai ka ci abinka. Masu sauraro a nan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.